السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله و na da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a madadina da ku da ya rayar da mu wannan safiya ta litinin tara ga watan uku wata rabiul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 daidai da 26 ga watan goma watan oktoba kalandar albashi shekara 2020 ki sake hada ma wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zariya ta daya cikin garin maradi a jihar maradi a jamhuriyar nijar kuma iba mu ikon fara wannan yini namu da wannan aiki na alkhairi sallah ta asuba a cikin jami'i na roƙon allah allah ya amsa mana inda muka yi kure kuma ya yafe mana allah ya kai mana ita cikin abin da za mu yi farin ciki da shi a rayuwar ta duniya da lahira inda muka waye gari da aikin alkhairi allah ya sa mu cika wannan yini namu da alkhairi Allah ya sa rayuwar mu ta cika da ayyukan alkhairi ya tsare mana kowanne irin sharri yan wa masu albarka mu kalli hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito a cikin Sahih Muslim a littafi na biyu kitabu tahara babi na goma sha hudu hadisi mai lamba 251 النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake tambayar sahabbansa tambaya ta sa shauki da nusarwa da koyarwa da kuma karantarwa a lokaci guda yace bana nuna muku bana nusar da ku zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kankare zunubi da shi ba kuma ya daga darajojin wanda yake wannan abin ya daga maka daraja ka yi kima ka yi mutunci ka samu matsayi a wurinsa subhanahu wa ta'ala sabai suka ce bala ya rasulallah ya manzan Allah nuna mana wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce isbagul wudu ala makani kyautata alwala a lokacin da mutum ba yake kyama wa kasratul khuda ila al da kuma yawaita taku zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salah kuma bayan mutum yayi wata sallah i zauna ina jiran wata sallah ta zo waɗannan abubuwa guda uku da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna ya ce suna sa Allah ya kankare maka zunubi kuma ya ɗaga maka darajoji me isbagul ruwa ya makari malamai sun tattauna ko me munasabar kawo wannan hadisi a daidai wannan lokaci yan wa masu albarka yan kunkula lokaci ya canza sanyi ya taho to a lura da alwala wani saboda yana jin tsoron sanyi ba zai tsaya kyautata alwala ba alwala rukuni ce a cikin abin da ya shafi sallah dole sai da ita sannan sallah take yi da haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imamu al-bukhari da wani sa sabai sun yi alwala sai ga lam'a an bar wani wuri da ya kamata a wanke ruwa ya taba bai taba ba sai ce ya ku mutane asbigul wudu ku kyautata alwala fa waylun lil aqabi minan nar bone ya tabbata ga masu faso daga wuta faso irin kafar mutum da take fashewa to ba ana nufin wai mai faso din ba aka hakika a'a wanda ya bar alwala to wannan kan bone ta iya tabbata gare shi daga wuta ma'ana wannan wurin da wuta za a kone masa shi inda bai wanke ba da aka yi masu albarka kada sanyi yanayin sanyi ya sa mu kasa tsaya mu kyautata alwala a mu tsaya mu kyautata a wannan lokacin to yanayi ne da za ka sami wani gwaggwaɓar lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare maka zunubi ya rubuta maka lada ya daga maka daraja yawa masu albarka ita alwala a karan kanta ga wanda yake yin ta inda ya san abin da yake bayan ta ba shi dama yi talla, to da ba zai rabu da alwala ba da duk sanda alwalarsa ta kare zai kokari ya sake yin wata saboda na daga abin da aka samu na fa'idar alwala takan zamo hirs kariya ga mutum ga biran fitintunu masu yawa shaidan ba kasafai ikan kusanci mutumin da koyaushe ke da alwala ba kariya ce gare ka ga shaidan alwala ko cututtuka irin na zamani kwalara ba kasafai kan kama wanda yake tare da alwala ba wannan wata nasarar wata kariya ce ta musamman da Allah kawai ke bai mutum ko cututtuka na zamani kwalara aka ce na daga cikin abin da suke abin nan ba ta kama mutumin da yake da alwala ko wani lokaci abubuwa da yawa ga sunan sannan za ka samu dama a kowane lokaci kai mu'amala da abin da ba a mu'amala da shi sai da tsarki to sannan alwala takan sa haske ga mai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya al-hilyatu min al-mu'min ma bulugu al-wudu hadisin abi hurairah a wajen imam muslim Allah ya kara masa da da wannan sa yace haske ina kaiwa ga mumini zuwa inda alwala ta kai masa ke ne na wannan alwala akwai zancen haske a ciki ne yana zama a cikin haske to da kai wani masu albarka alwala din nan kuma suka ce wanda yake yawan zama da alwala akwai wata cuta ta mantuwa ba ka so Allah kan bari ta tasiri a kansa ba saboda haka wani masu albarka mu yawaita zama da alwala da alwala ka ta warware ka samu tsayuwa ta amma dai abin da ya sa na kawo wannan hadisin a wannan lokacin yanayi ya canza kuma zai ci gaba da canzawa akwai lokacin da sanyi zai yi tsanani to mutane ai haƙuri ibada ake ga Allah subhanahu ta'ala Allah zai bada lada to sannan ko da ba wannan lokacin ba akwai lokacin da alwala take da wahala kana cikin bacci ka mai daɗi sallar asuba a ce ta ka tafi masallaci sai ka yi alwala za ka so a ce kamar a kyale ka karka alwar ma ka ce ka tafi masallacin kawai ka je ka yi sallah saboda ruwa bai taɓa idan ka ballata na ka tangale to ka yi haƙuri isbahu loro a kyautata alwala yan uwa ba su albarka annabi ya ce kyautata alwalar ina sa a kare maka zunubi kullum abin da za ka tuna kenan duk ibadar da kake so ka ji daɗinta a lokacin da kake yin ta ka ringa tuna mai annabi ya faɗa a kanta kuma wa kake yi wa wannan bautar Shi ne Allah subhanahu ta'ala. to sai ka ji kana jin daɗin bautar kuma baka jin nauyi a wajen aikata ta dan ka san Allah subhanahu wataala ya cancanci ai masa komai yan masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yake isbagu ruhu al makari sai ce wa kasratul khata ila al masajid yawaita taku zuwa masallaci menene yawaita taku shi ma malamai sun tattauna wasu malamai suna ganin cewa idan gidanka ina nesa to karka ga nisan gidanka a'a ka ringa take wannan tafiyar kana zuwa masallaci saboda duk sanda ka fito zaka tafi masallaci taku daya lada kanka da zunubi taku daya kanka rubuta lada taku daya ga maka daraja wurin Allah wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sal yake ban san wani mutum da gidansa ya fi nasa nisa ba ita sai na tausaya masa kana la tukhti'uhu as-salatu fi an nabi sallallahu alaihi wasallam sallah ba ta kubce masa a masallacin annabi duk waɗannan sahabban annabi ba wanda gidansa ya kai nasa nisa amma kuma ba sallar da yake rasa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zuwa yake in yi tun sallar asuba ta sallar sai ma isha ya tafi ba a duk sallah sai ya koma gida kuma duk sallah sai ya so ita sai na tausaya masa sai na ce wane ce na me zai hana ka samu fili a nan kusa da masallaci ka gina ka taso daga iyalanka daga can ka dawo na. sai ce wallahi bai ba na burin a ce ga gida na ga gidan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in samu saukin wannan abin da nake yi ita saboda ne saboda na ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan nisan yawan taku zuwa masallaci to ka sai jaki ko doki ka ringa hawa yace a'a ku kyale ni to da kafata ba ba zai iya hawan jakin bane ko ba zai iya siya ba ba ba zai iya sayan dokin bane a'a kawai saboda annabi ya ce yawan taku zuwa masallaci yanzu shi abin da ya ɗauka idan ya hawo jaki ma ko ya hawo doki a ka san da takun jaki ya fi naka nisa idan jaki ya yi taku guda kai sai ka biyu ko uku sannan ka kai wani ko doki sai ce a shi baya son wannan a kyale shi ita ko da kafafunsa wasu malamai suka ce bayan wannan ko da gidanka ina kusa da masallaci to ka ringa yawan zuwa masallacin yawan zuwa duk sallah a ce a masallaci kai suka ce abin da ake nufi ke yan uwa masu albarka kowanne ne daga ciki abin da ake nunawa shine mutum ya zamanto mai ɗabi'ar zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam muslim hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace jinsin mutane guda bakwai Allah zai sanya su a inuwar saran da babu inuwa sai ta ai kun ga daga cikin sai ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da koyaushe hankalinsa yana masallaci to ka zamanto koyaushe hankalinka yana masallaci haka ne yace idza ra'aytumul rajula ya'tadu al masajid fashhadu lahu bil iman in kuka ga mutum ya mayar da masallaci wurin kai kawansa yace to ku masa shaida da imani ina da imani to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace wa al-khata ila al-masajid sai ce wanda zaru salati ba'da salah da sauraron sallah bayan sallah wasu malamai suka ce me ake nufi da sauraron sallah bayan sallah suka ce misali yanzu ba sallah ba su ba muka yi ba to ka jira har sallah azhar ta zo in ba abin da za ka yi to in ka je gida ka kinkinsa kai abin da za ka yi ka zama masallaci kai zaman ka kana jiran sallah ta zo wasu malamai suka ce a wannan ai yayi tsayi ina laifin tsakanin azhar da asar ina laifin tsakanin la'asar magariba ina laifin tsakanin magariba isha waɗanda dai a wannan lokacin lokaci ne da an saba za kowa ina na ko wasu mutane suna kamar mutum da yake ma'aikaci ya dawo bayan azahar ko gabanin azahar izo ya yi sallah ta azahar izo na ya jira na asar in ma bacci za ka yi kai a masallaci gargata ya bi a bacci a masallaci babu laifi kai bacci a masallaci in ka aka zo za a yi sallah ko kana bacci ka ga dole za a tashe ka amma idan kana gida yanzu aka musamman sallar la'asar suka makara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i asarar da ya daidai yake da mutumin da ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalansa gaba daya a cikin sallar la'asar baka samu kayi ta a jami'i ba in zaka fatanta asarar da kai to a ce ka mallaki duniya gaba daya ka rasa ta da dukiyar cikinta da al'ummar cikinta a ce duk ka rasa yanzu ka zan baka da komai sai kai kadai da aka wata rana abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsu bai samu sallar la'asar ba ya zo sai yake cewa da mutane ya ce o oh, ita yanzu da ɗana ne ya mutu ko wani na ya mutu da tana mutane sun zo su nemi jaji ya ce amma na yi asarar dukiyata na yi asarar iyalai na gaba ɗaya ba wanda ya ce da son saboda mai mutane ba sa jin irin wannan abin Abin da suke ji yanzu an yi min mutuwa a zuwa ce da ni sannu mana sannuwa ne sannu Allah ya ji karre Allah ya gafarta amma tun da ba ran ne aka rasa ba haka a hakika ma'ana ce na rasa sallar la'asar mutane ba san ɗimbin asara ko gingine mai asara da na yi ba da haka ba wanda zai ce da ni sannu to da haka daga nan ne abdullahi dan abbas shi kuma idan duk sanda ya rasa sallah bayan yin sallah sai zo sai sa a sake yin kiran sallah mutane su waɗanda ba su yi sallah ba su ji sai su zo shi mai sake musu sallah ba cewa ake yi kai ma ka je ka dinga yin haka ba a ka yi ƙoƙari ka ga cewa sallah ba ta kubce maka ba a cikin jami'i bayan annabi ya faɗi wannan magana sallah sallah sai ce fa zalikumur ribat wancanan ku wannan abin da kuke yi shi ake cewa shi ar-ribat me ar-ribat wata ɗabi'a ce da musulmai suke da ita shine daku mutum ya je igadin tsakanin kasar musulmai da waɗanda ba musulmai ba ya je ya tsaya a zauna kan iyaka abin da ya to na fitina wanda zai iya karewa ya kare wanda kuma ba zai iya ba to ya ɗauki matakin sanar da shugabanni saboda ajiya a karuwa wannan abin wannan aiki ne wanda musulunci ya yi ishadarsa ya kwaɗaitar ya zaburar da mutane su yi. saboda haka farkon musulunci suka yi ta yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yin waɗannan abubuwan guda uku daidai yake da wancan riba to da aka yi wa masu albarka ne yi kokari mu ga cewa muna ribatar irin waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana saboda mu rabauta a duniyar mu da lahirar mu dan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabauta ce duniya da lahira in dai mutum zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai rabauta a duniyarsa da lahirarsa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ni da ku cikin masu rabautuwa da bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsu ta yau da kullun da rayuwarsu ta addini Allah ya sanya mu to abokan zamansa a gidan alkiyama ina roƙon Allah ya ba mu mai kyau a duniya ya ba mu mai kyau a lahira ya tsare mu azabar wuta fitintunin wannan zamani ina roƙon Allah Allah ya tsare mu da su Allah ya shiga tsakaninmu da kowane irin sharri da kowane irin bala'i da kowace irin fitina Allah ya nesanta fitintunu da bala'ai da sharrika ga biranmu mu ma ya nesanta mu ga su, Allah kai waita alkhairi a cikin rayuwarmu Allah muna roƙonka ka zama togatan mu Allah ka cika cikin al'amuran mu Allah ka zama jin mu Allah ka zama ganin mu Allah ka zama hannun mu Allah ka zama kafar mu Allah ka zama to a cikin tunaninmu, mu Allah ka zama to kai ne komai namu Allah kai mana uwa kai mana makarbiya Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan ka shirye mazan ka shirye matan mu Allah ka shiri mu. Allah ka riko da mu zuwa ga abin da kake so kai da dashi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kan magabatanmu iyayenmu malamanmu masoyanmu matayenmu ƴaƴayenmu kannanmu yayyenmu ƴan uwanmu abokanmu Allah duk wani wanda muka sani wanda ya riga mu gidan gaskiya musulmi da ma wanda ba mu sani ba Allah ka ji kansa Allah ka sa ya huta Allah ka sa yana gidan rahma Allah wannan addu'a da muka yi akan su Allah ka karɓa inda muka yi musu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti waɗanda suka kwanta da waɗanda suka yi a Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah in ka ba su lafiya ka rubuta musu kafara kankara zunubi abin da ya same su rashin lafiya Allah ka rubuta musu lada da mu da su ka kare lafiyar mu Allah ka horar da ita wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka ka arzurta mu ganin ma inda kake son ka gamu Allah ka sa talaucin ganin ma inda baka son ka gamu a tare da mu Allah muna roƙonka Allah ka arzurta mu arziki mai amfani kunci da ake fama da shi a duniya na talauci da rashi da tsoro Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana taimako Allah muna roƙonka ka kawo mana yalwa Allah ka kawo mana buɗi Allah ka arzurta mu da arzikinka Allah ka wadata mu da wadatarka Allah ka sa buƙatar mu a hannunka Allah kar ka sa buƙatar mu a hannun bayanka Allah ka sa wadata akan idanunmu Allah ka sa wadata a cikin zukatanmu Allah ka sa wadata a hannunmu Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da bakin talauci Allah muna roƙonka kai mana mai kyau a duniya kai mana mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta ka tsare mana kunyar duniya da lahira Allah ka tsare mana dariyar makiya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته